Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asiriyar Laraba 4 ga watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. sai kuma rediyon alfa radio ke kenan da ke birnin kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai ta yiwu yankin catalonia da ke kasar spain da ya jefa kuri'ar raba gaddamar samun yancin kai ranar lahadi a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kuri'ar ya ayyana yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa yau laraba wata kotun kasar turkiyya ta yankewa mutane 34 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari asabar da an same su da laifin kitsa makarkashiyar yi wa shugaba rajab tayyip erdogan kisan gilla a lokacin wani yunkurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba a bara. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar akalla mutane goma sha biyar sun mutu a wani haɗarin jirgin ruwa a zamare a jihar Niger. To ko menene masana suke faɗa game da yawan haɗuran jiragen ruwa a Najeriya wanda yake sanadin mutuwar mutane da dama. akwai buƙatar gwamnati ta neman masala wannan harka da bi jiragen nan wanda bai kamata a bar shi hawo ba a hana shi hawo sannan da akwai buƙatar a kowane gaba na ruwa da ake ƙetarewa samu masu ceton rai ma'ana lifeguard wanda su taimaka ma al'umma. Muna kuma ɗauke da rahoto daga Ghana inda gwamnatin ƙasar ta sha alwashin bunƙasa harkokin noma a cikin ƙasar ganin cewar ƙasar ba ta cin babban gajiyar sashen noma duk da irin gudunmuwa da sashen yake yi wa tattalin arzikin ƙasar. Ladan Ibrahim a yawa kuma na tafi da shirin sa na himma ba ta garago. Bayan haka sai sakonni da ku aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ta yiwu yankin Catalonia da ke kasar Spain da ya jefa kuri'ar raba gaddamar samun 'yancin kai ranar Lahadi a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi ƙoƙarin murƙushe masu jefa kuri'ar ya ayyana 'yancin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Carl Spildemont, shugaban yankin ya faɗawa a kafar yada labaran Ingila ta BBC cewa gwamnatin yankin za ta ɗauki wani mataki da zara an kammala kirgan kuri'un da aka kaɗa. Spildemont na shirin gabatar da jawabi yau Laraba da yamma. Hukumomin Catalonia sun ce kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa kuri'ar ranar Lahadi na so su balle daga kasar spain su ayyana kafa jamhuriyarsu a wasu lokuta masu kada kuri'a sun yi bajintar kaucewa yunkurin 'yan sandan kasar na rufe rumfunan zaɓe da hana 'yan kasar catalonia kada kuri'ar raba gaddama abinda kotun kolin kasar spain a baya ta ce ya saba ka'ida yau laraba wata kotun ƙasar turkiya ta yanke wa mutane 34 hukuncin daurin rai da rai a gidan yari a saboda an same su da laifin kitsa makarkashiya na yi wa shugaba Rajab Tayyip arduan kisan gilla a lokacin wani yunkurin juyin mulki wadda bai nasara ba a shekarar da ta gabata. Cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da manyan jami'an soja masu mukaman janar da anini da aka ce suna da hannu a wannan samame da aka kai a otal ɗin da Erdogan da iyalansa suke ciki a daren da aka yi yunkurin juyin mulkin wanda bai nasaran ba. Erdogan da iyalansa sun tsallake rijiya da baya bayan da sojoji suka kusa a otal ɗin. mutane da yawa da ake tuhumar su bisa yunkurin juyin mulkin sun ce ba a yi musu adalci ba kuma an gallaza musu a lokacin da suke tsare yanzu haka shugaban amurka donald trump yana ziyara a birnin las vegas yayin da masu bincike a garin ke ci gaba da neman dalilin da ya sa wani dan bindiga ya kai hari a wani wurin bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe daga ɗakinsa da ke benin wani otel inda ya kashe akalla mutane 58 da kuma kansa Gabanin ziyarar, shugaba Trump ya faɗi cewa za mu je mu ga waɗanda suke murmurewa da waɗanda suka tsira. Ya ƙara da cewa za kuma mu gana da 'yan sanda da shugabansu. Bayan haka za mu kasance a garin na wani ɗan lokaci. Shugaban na Amurka ya kuma bayyana maharan a matsayin mara hankali. Ya kuma ce nan gaba za a tattauna akan batun sabbin dokokin mallakar bindiga a ƙasar. Bayan waɗanda suka rasa rayukansu, mutane fiye da ɗari biyar sun jakata a lokacin wannan harin. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan gudun hijiran Rohingya da ke Bangladesh sun zargi jami'an tsaron gwamnatin Myanmar da laifin keta haƙƙin bil'adama da yawa da ya biyo bayan hare-haren 'yan bindigar kungiyar arakan rohingya salvation army suka kai a ranar 25 ga watan agustan wannan shekara a kan ofisoshin 'yan sanda da sansanonin sojoji a jihar rakhine da ke arewacin ƙasar amma ba a bayyana wa 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙoƙin bala'adama irin waɗannan munanan abubuwa ba yara ne suka zana su anthony lake shine shugaban hukumar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef ya faɗa wa manema labarai a cox a jiya talata cewa a lokacin da suke aiki da yaran da suke kokarin taimakawa don warware su daga ɗimuwar da suka tsinci kansu a ciki ɗaya daga cikin abin da muka yi shine muna sa su zana hotuna mr lake ya ce yana gani a wurare da yawa hotunan zanen da ke nuna farin ciki daga yara a wasu wurare kuma hotunan ne da muke gani suna sun sha babban da irin abin da muka gani daga baya hotunan da muke gani nan munana ne suna nuna irin abubuwa da bai kamata yaro ya gansu ba balle har ma ya huskance su a cewar lake a wani hoto wasu mutane da yaran suka zana a matsayin sojoji sun harbe fararen hula yayin da wasu kuma suka ta yi wa da ake kyautar zaton 'yan ɓata gari ne suka yi amfani da wato takubba suka ceceki wasu mutane da ba sa dauke da wani mukamai. dangantakar da ke tsakanin amurka da kasar cuba ta yi tsamari wato wadda ta yi tsamari ta ƙara taɓarɓarewa saboda shawarar da gwamnatin shugaba trump ta yanke ta koran ma'aikatan jakadancin cuba guda sha biyar daga washington bayan da jami'an diplomasiyya amurka su 22 da wasu iyalansu suka kamu da ciwo sakamakon hare-haren da ba a san kansu ba da aka kai akan ofishin jakadancin amurka a cuba wanda ya tilasta aka rage yawan ma'aikata da ayyukan da ake gudanarwa a can. Ministan harkokin wajen kasar Cuba, Bruno Rodriguez, ya yi Allah wadai da korar jami'an, yana mai kiran matakin na siyasa mara adalci kuma, ya kuma zargi gwamnatin Amurka da ƙin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to badalla akalla mutane goma sha biyar sun rasa ransu a wani hadarin jirgin ruwa a wani garin zamare da ke kan iyakar jihohin neja da jihar kebbi ga wakilinmu mustapha nasiru tsarihi da ƙarin bayani akan haka Aƙalla mutane goma sha biyar ne suka mutu daga cikin wasu mutane su kimanin hamsin da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a cikin ruwan zamare da ke kan iyakar jihar Kebbi da Naija a Najeriya. Shugaban ƙaramar hukumar Agwara Alhaji Jafaru Muhammad wanda lamarin ya faru a yankinsa ya ce waɗanda lamarin ya rutsa da su akasarinsu sun fito ne daga yankin masarautar kwantagora a jihar Niger a kan hanyarsu ta zuwa ziyarar wani dutsen cikin ruwa da aka samu rubutun Muhammadiya a jikinsa kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Wuri da wani dutse ne haka wanda yake sun rubutu na Muhammadiya ya zo sunan manzo Allah ne wato kaman neman tabarriki suke zuwa kenan eh suna neman tabarriki a cewa suna da dukkan wara suka zuwa suka fara ɗiban wannan suna amfani da shi suna ganin biyan bukata shi ke na abu sai zama wani abu wanda yake wani taɓa gani a wannan al'amarin ba. to yanzu su wannan mutane mutum nawa ne wannan da hatsari ya rinzuka da su. to gaskiya suna da yawa wanda zai ce ga ko a da mutum nan sai dai faɗi sai dai mun saboda baki ne ba yan ƙasa ba ne ba yan yawuru ba ne ba kuma yan abu da local government ba ne. kawowa yanzu dai shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da cewa an samu gawarwakin mutane goma sha biyar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. a kawo yanzu akwai gawawakin mutum goma sha biyar a asibitin yawuri sannan kuma akwai mutane uku da ba a gani ba amma sauran duka an samu aikin ceto an cece su kuma ba wanda yake asibiti kowa yana gida na shi wannan hadarin a cikin jihar Niger ne ya faru ko jihar Kebbi ke da suke zuwa dan a cikin jihar Niger ne matsalar hadarin jirgin ruwan kwale-kwale na kara ta'azzara musamman a nan jihar Niger al'amarin da ke haddasa asarar rayuka da dama. Dr. Isa Adamu na jami'ar IBB da ke jihar Niger wanda ke sharhi akan al'amurra ya ce a yanzu fa ya zama tilas hukumomi su ɗauki mataki akan wannan matsala. Amma gaskiya al'amari yana da kyau hukuma gwamnati sa ido da nemi hukuma ta duba yadda jiragen nan lafiyar su yake a gaskiya yawancin jiragen nan tsofaffi kuma rayuwar mutane da yawa ana rasawa wannan da ke da akwai buƙatar gwamnati ta nemo masala wannan harka su dubi jiragen nan wanda bai kamata a bar shi hauro ba a hana shi sannan da akwai buƙatar a kowane gaba na ruwa da ake ketare mutane ake ƙetarewa da akwai buƙatar a samu masu ceton rai ma'ana lifeguard wanda za su taimaka ma al'umma a kowane lokaci aka samu tsari a irin wannan wajen. Wannan dai yana zuwa ne kasa da makonni biyu da aka samu haɗarin jiragen ruwan kwale-kwalen da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin kogin ruwan Shiroro a jihar Niger da kuma gabar ruwan Lolo da ke can kan iyakar jihar Kebbi ta Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. gari a rahimu shirai dare shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, adam mai to madalla Allah kara kiyayewa kuma akan wannan batun ne zamu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a shirinmu na gaba ko wani irin mataki ne za a ɗauka don kawo ƙarshen irin wannan haɗuran ruwa da ake samu a yankunanmu. mu za mu je kasar ghana inda wato mataimakin shugaban kasar dr mahmud bawumia ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda kasar ba ta cin dimbin amfanin sashen noma duk da irin gudunmuwa da sashen ke yi wa tattalin arzikin kasar da yake jawabi a wurin wani bude babban taro a kan aikin gona da kasuwancin kayan noma dr bawumia ya ce gwamnati za ta yi ƙoƙari wurin bunƙasa aikin noma ga redwan muktar abbas da ƙarin bayani akan haka An buɗe wani taron aikin gona na kasuwancin kayan gona na shekara 2017 a nan birnin Accra. Ko da yake ana ɗaukan aikin gona a matsayin ƙashin bayan da tattalin arziki musamman a Afirka tabbas ƙalubalen samun ranci da kuma kasuwanni na hana ruwa gudu. A ƙasar Ghana ƙarancin damar samun taimakon kuɗi na tauye bunƙasar manyan gonaki. Domin manyan kamfanonin tattali na ɗari-ɗari na bayar da taimako ga sashin a dalilin tunanin cewa akwai haɗari ko tsautsayi tare da zuba jari fagen na aikin gona wannan taro na kasuwancin kayan gonar afirka da cibiyar inganta zuba jarin ghana take ɗaukar nauyinsa tare da taimakon usaid shirin taimakawa tattalin arzikin ghana wato fingap a takaici ya ƙuduri aniyar magance matsaloli da fagen ke fuskanta jakadan kasar amurka a ghana robert jackson ya ce kasar amurka da shirin fingap na mara wa gwamnati gwamnati ta cimma shirye-shiryenta musamman na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya. We recognize the important role of agriculture in Ghana's economic development, like the government's planting for food and jobs. This program is a step in the right direction. Mun fahimci muhimmancin aikin gona a ci gaban tattalin arzikin Ghana misalin shirin gwamnati na shuka don abinci da The United States is committed kasar amurka ta dukufa wurin taimakawa kasar ghana yayin da take shirin tsinduma aikin gona mai girma mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya ya ce shirin gwamnati na matsakaicin lokaci da lokaci mai tsawo domin farfado da aikin gona ne yadda zai yi sha'awa ga waɗanda ke harkar kasuwancin gonar mun yi imani cewa yanzu ne lokacin mu gabatar da wasu ƙudurorinmu ta ƙaddamarwa da zantar da babban shirin aikin gona in zan buɗe maganar babban shirin aikin gonar manufarsa zuba jari don ci gaba ta yin shuka tsadan abinci da kuma aikin yi ta bayar da takin zamani mai rangwami irin shuka da sauransu sai ɗauki harajin kayan aikin gona da na sarrafan kayan gona ɗin tare da taimakawa ma'aikata da kuɗi da buɗa kwandon abinci cikin ƙasar a misalin afran plains ta gina hanyoyi da aikin nomar rani In ka dubi kasar za ka ga akwai wuraren shuka masu ni'ima da yawa waɗanda aka ware su suna da muhimmin rawa da za su taka cikin kasar kenan in muka sa hankali za mu iya budawa kuma mu kuma inganta aikin gonar haikan bankin duniya ta ce harkar aikin gona da manoman afirka na da damar kirkiro kasuwar dilolin triliyan kan shekara ta 2000 2030 da zaran Afirka ta faɗaɗa samun jari wutar lantarki fasaha da noman rani. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. na fitar lazima da girma to ya daina sake da noma. Nemi farkon ya da garama faɗaɗa jikai ta girma. Kai gona ba. To madalla a gaida Ridwan muktar Abbas. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Oh. a 'yan tsakanin nan ambaliyar ruwa tana ta ta'azzara. Shin me ke kawo ambaliyar ruwa? Sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake daɗa ta'azzara al'amarin. Ga ta bakin shugaban sashen tsara birane da yankuna na jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Aliyu Salisu Barau. Matsalar a sauyin yanayi. Kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan biranenmu da ƙanananmu akwai ƙaranci na magudanan ruwa. akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane ɗabi'a ta gini akan magudanan ruwa cike magudanan ruwa da shara barin magudanar ruwa ba tare da an gyara su ba wani lokacin zaka iya tare ciyayi sun mamaye su su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu in ba a yashe ba suna jira me kake kana zaune kana hira kafin wannan abun ya je gidan wa'annan shugabannin ya shafe su ba lallai ba ne ma ya je irin wannan matsala kai tuni gidan naka ko dai ambaliya ta zo ta cinye shi a rushe gidan naka ko kuma sababin ambaliyar misali ruwa ya je ya jika guri ya zama sanadiyar hayayyafa sauro a wannan gurin ka zo kana fama da rashin lafiyar malaria ko cuta irin su typhoid ga abu ne da mutane su za su yi kansu magani tun kafin gwamnati ta musu Dr. Salisu Barau kenan shugaban sashen tsara birane da yankuna na jami'ar bayar ta Kano gyara kayanka baya zama sauke mu To madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas kenan na safe a nan DC. Ga shirin mu na gaba. Ma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da yake tattaunawa da hafsar bello dan mai soro yar asalin jihar kano a najeriya kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda hafsar take muna bayanin abin da ya sa da su da suka zo nan yin karatu ba son komawa gida afirka to hafsat ta gama mana wannan bayanin kenan sai lokaci ya mana dan kullun yanzu kuma mu dora ne akan yadda rayuwa take a amurka a wajen makaranta wato ba a cikin makaranta ba hafsat ya ke ga rayuwa a wajen makaranta a nan amurka kaga a nan mutum akwai kasan park a da ake cewa inda mutum zai faka mota shi ya mm. hau bus ya tafi duk inda zai je ko mm. to kullum idan na hau wannan bus din abin yana bani mamaki kasan a Najeriya idan za a shiga mota a rinka turereniya kenan wannan ya sauri ya shiga wannan ya sauri ya shiga amma a nan ba sai an cewa kowa komai ba za ka ga kowa ya hau layi babu wanda yake kokarin ya wuce wani kowa ya hau layi kuma sannan a lokaci ɗaya kowa zai shiga motar kuma kowa zai samu tafiya ba tare da ran kowa ya ɓaci ko kuma an samu wata matsala ba haka idan za a sauka idan motar nan ta tsaya idan kowa a cikin motar zai sauka za ka ga daga na gaba wannan ya tashi wannan ya babu wanda ake gayawa kawai sun sani sannan ko irin dokar titi ce za ka ga idan kuma dokar titi abin da yasa za ka kowa yana binta saboda ya san sauran idan baka ba ka san ya san saboda in baka ba ka san kudin ka ne zai yi ciwo ko kuma za a bata maka lokaci idan kana sauri za ka kawai sauri ya zama nawa ina son in je wannan wuri a lokaci da to an tsayar da kai an bata maka lokaci sannan kuma kudin ka yayi ciwo sai ga to me ya zafi gara kawai in bi yadda suke so din kawai kowa ya zauna lafiya ta yaya kudin ka zai ciwo za a kwace ma kuɗi ne a'a yanzu kamar idan aka ce ka san su suna bada tara hmm. kamar yanzu aka ce duk wanda ya wuce danjan mota an sami shi tare dala ɗari ka gani kai kuma duk sauran da kake ai ka kokari ka tsaya dai ka bari minti biyar dai na wuce akan kawai in zauna in biya wannan tare da minti biyar ta kare ta hana ni kashe wannan kuɗin to haka ne su suna da tara wacce babu wanda zai ce maka yi ko ka bari kawai komai a rubuce yake ka je ka nemi ilimi ka sani idan baka yi ba gashi na zan nuna maka a ce to ai kai ne ya kamata ka nemi ilimi ba wai mu ne mu rinka tsayar da kai muna gaya maka ba gashi na a rubuce ya kamata a ce ka sani in baka sani ba gashi nan ka je ka biya to misali waɗanda suke gida suna kallon yawancin waɗanda suke nan ko in ka zo nan kaman ka fi tsare za ka fi tsare ko kuma kai da maganar ɗa'a kaman kun yi hannun riga eh, kin kwaya shekaru a nan me ke gani ko me zaki ce masu auren mu game da irin wannan masu irin wannan tunanin gaskiya ni a gani na ni dai a tunani na gaskiya idan mutum ya zo nan ba wai da'a kana nufin da'a ta addini ko ko a'a ta ta rayuwa ma gaba ɗayanta ta rayuwa gaba ki gaskiya ni bana ganin mutum uh, zai rasa da'a gai nake ma kamar tana ƙara koya wa mutum hankali saboda me yasa nace tana ƙara koya mutum hankali saboda mm. ka zo ne gari ba naka ba baka san kowa ba babu wanda zai taimake ka dole kai zaka taimaki kanka kai abin da ya kamata idan ba haka ba ka san cewa babu inda zaka ji nan ba wai kamar gida bane ba inda zaka ce na tafi gurin wannan a'a ya taimaka min a'a wannan yayi kaza kamar gidan haya ne idan kana zaune a ciki ka san sarai cewa idan baka biya ba kwanan da ya kamata a ce baka biya ba yazo za su watsa maka kayanka waje ne su fitar da kai kuma ka san duk garin babu wanda zai ce maka a'a ga wuri nan ka zo ka zauna to kaga dole mutum ya san cewa eh ga abin da na zo yi nan mai da hankali ba wai tsaya ina shashanci ba in zo in yi abin da na yi ma komawa zan yi in koma idan ma zauna zan yi dai dole dai ka ni gaskiya na kamar yana ƙara sa mutane su yi hankali ba wai kamar yadda mutane suke tunani ba. To ya daman samun yin ibada a nan? Gaskiya yana da wahala. Yana da tsananin wahala samun yin ibada. Saboda ba ko ina ne yake da wurin sallah ba. Ba ko ina ne yake da wurin sallah ba kuma ka san sallah sau biyar a rana ba wai wasa ba ce ba. sai yawanci wani sa'in za ka ka je wani guri ga baki ɗaya babu masallaci kana kokarin ka nemi wani guri ka dan buya kai sallah kada ka san dai kawai dai ba dai kamar a gida ba gaskiya yana da tsananin wahala sai dai in kawai wanda dai Allah ya bawa iko ko kuma inda kake akwai wuraren yin sallah sosai ko wurin aikin ka akwai masallaci amma akwai makarantun da zaka ga babu masallaci to sai dai ka samu ajin da babu kowa shi ma ka shiga ka dan rufe kana tsoron kada a zo a ganka kila za a ce maka a'a kaka kuma yi a nan duk da dai ba ban taba ganin wanda aka ce ba kawai dai ka san akwai wannan tsoron a cikin zuciyar mutane. To ke hafsa da kika yi a makarantar da kika yi a lokacin da yake karatu? To shi ne abin da nake gaya maka akwai makarantar da na yi gaskiya babu wurin sallah. So wani sa'in ina samun ajujuwan da babu mutane da sauri da sauri ni wani sa'in kuma akwai yayin da zaka ga mutum bai samu yayi sallah ba haka zai tafi gida ya hada azhar da la'asar wani sa'in ma har da magariba. To kaga wannan gaskiya shi ma wani abun dubawa ne sosai. amma akwai makashin da za ga akwai wurin sallah sosai mutane suna samun su yi ibada su inda har suna da niyyar yi ba wanda zai ce ma wani abu kuma babu wanda zai ce maka wani abu saboda akwai makarantar da yan uwana suke zuwa su akwai wurin sallah sosai an ware wa musulmai wurin sallah su. to ya maganar abinci kina samun kina samun tuwo na. a akwai tuwo kam sosai a nan ai dake ka san a inda nake a Houston gaskiya akwai yan nigeria sosai to akwai kantinan yan Najeriya kai zaka iya zuwa ka siya duk abin da kake so komai da ka sani zaka samu a Najeriya babu abin da ba za ka samu hatta daddawa babu dai abin da mutum ba zai samu ba har su ganyayyakin da ma abinciccikan da ba na Hausawa ba duk akwai to gaskiya wannan bai taba zama min matsala ba amma dai baki samun kuli-kuli ko zogala akwai kuli-kuli akwai zogala hatta mai tsire akwai wanda yake yi har da kilishi a sosai eh akwai masu yin kilishi duk akwai babu abin da zaka nema ka rasa anan sai dai in baka nema din ba to akwai amma gaskiya ba za ka samu wai fura irin ta gida wacce za ka ganda wata ka da zafin ta ma an yi ta ba za ka samu dai busasshe wacce za ka iya zuba mata ruwan zafi ta dawo ta gaske kash dakta na hafsat masu aure yau ma kama kullum lokaci ya daga mun hannu yanzu a madin bakwar tamu hafsat bello dan mai soro da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim a yawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah

To mai gida a dawo lafiya. To ko shin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. yanzu kuma sai sakonni da kuka aiko mana. ta fito ne daga tanimu inuwa zangon buji da adamu habu umar inyanga da kuma sula ubali dutse suka ce salam voa hausa muna wa daukacin al'ummar ƙasarmu najeriya murnan cikar kasar shekaru 57 da samun yancin kai daga turawa mulkin mallaka na kasar birtaniya muna kuma roƙon allah ya ƙara haɗa kan al'ummar mu ta najeriya hakika matakin da hukumomin yankin catalonia suka dauka na yin zaben kuri'ar raba gardama domin ballewa daga kasar spaniya wani abin allah wadai ne domin hakan zai baiwa sauran yankunan kasashen duniya irinsu masu rajin kafa kasar biafra a nigeria da ma arewacin kamar kwarin gwiwar ballewa daga usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto tabbas ruwa baya tsami banza voa hakika wannan ikirarin da wani dan taliki ke na cewa da shi ne inec da sai ya rushe jam'iyyar apc bai zo mana da mamaki ba to amma fa ya sani cewa duk zakaran da allah ya nufa da cara ana mazuru ana shaho sai yayi saboda haka ya koma ya ce wanda ya turo cewa jam'iyyar apc male ce ganin karshen ta sai wanda ya kage ta wannan sakon ko ya fito ne daga sani kampala malam madori a jihar jigawa da umar faruk mai wanki da guga dunare a tarayyar najeriya Salam VOA Hausa, a yau ku ba mu dama mu yaba wa matakin Majalisar Ɗinkin Duniya na ba tallafin dala biliyan goma sha biyu ga 'yan gudun hijira musulmai 'yan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar. Da fatar ƙasashen duniya masu hannu da shuni za su yi hubbasa wajen agaza waɗannan bayan Allah. Wasiƙa daga Adamu Habu Umar Yanga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa da Aminu Adamu Malam Madori. Salamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya muna fatan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Maiduguri ta zama silar magance rikicin Boko Haram. Sako daga Mutare dan mu'azu babban kalifan jikan kande da aminu kano mai mai da garko da abubakar sabiu sabuwa katsina to a ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice ta yiwu yankin Catalonia da ke kasar Spain da ya jefa kuri'ar raba gaddamar samun 'yancin kai ranar Lahadi a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kuri'a ya ayyana 'yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Carl Spogdaman, shugaban yankin, ya faɗa wa kafar yada labaran Ingila ta BBC cewa gwamnatin yankin za ta ɗauki wani mataki da zara an kammala ƙirgan kuri'u. Yau Laraba wata kotun kasar Turkiyya ta yankewa mutane 34 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari, asabar da an same su da laifin kitsa makarkashiyar yi wa shugaba Rajab Tayyip Erdogan kisan gilla a lokacin wani yunkurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar da ta gabata. cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da manyan jami'an soja masu mukamin janar-janar da anini da aka ce suna da hannu a wani samamai da aka kai a hotel ɗin inda erdogan da iyalansa suke ciki a daren da aka yi wannan yunkurin to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma an jima can za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani irin mataki ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen haɗura da ake samu na jirgin ruwa a najeriya najeriya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a sashen hausa na muryar amurka musamman ma maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyanmu na wannan lokacin mr vasco baba yakubu makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya sai kuma a dakaci 'yan shirin yau da gobe.